آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويستحب سلامة الأعضاء أنسو لا في نعم، للإمام للإمام أنا سو لمن يزمني لا في ينجبين kada ya zamanto gurgu kada ya zamanto mai paralyze kada ya zamanto mai yankakken gabbai an gane ana so liman sun san samu ne ya zamanto gabobin shi lafiya lau an karhanta limancin mai yankakken gaba wanda gaban shi yankakke ne bakaruhi ne amma fa in yi limancin yayi tunda an ce an karhanta kenan in yi limancin limancin yayi da mai shanyayyen gaba wanda ya paralyze ko abin da ya kama da wannan to shi ma an karhanta limancinsa na'am wa sahibu salal da ma abucin salsal akwai salsal baul akwai salsal rai akwai salsal ga'i akwai salsal mazi an gane ku akwai salsal baul shine wanda fitsarin shi yake fitowa babu ainihin control baya iya tsara fitsarin shi an gane ku kaga fitsarin yana ta zuba da zaran yana jin fitsari kawai fitsarin zai fito akwai salsalga'i akwai wanda bayan gida ne baya iya tsarewa da zaran yana jin bayan gida ba shi da ikon tsarewa bayan gidan zai fito akwai salsalmazi akwai kuma wanda mazin ke fitowa ba control akwai salsalre shi wannan iska ne zai ringa fitowa ya ringa fitar da iska ba zai iya tsara wannan iska din to duk nan salsal din salsal baul salsal ri salsal ga'i salsal mazi to duk wannan gaba daya makaruhi ne limancin sa amma in yayi limanci limancin yayi an gani in babban mutum ne bayan gida na yawan fitowa to a zamani akwai kunzugu wanda ake amfani da shi na zamani akwai wannan kunzugu din shine kaman pampas akwai pampas na manya da suke amfani da shi in zai shiga cikin jama'a sai ya sanya wannan famfas in ya cika sai ya fita ya je ya cire famfas din ya wanke jikinsa ya sa wani sabon famfas an gani to irin wannan mutumin a mazaban malikiya makaruhi ne ya limanci na'am na'am yace wa man bihi muruhun mutumin da yake da da ciwuka a jikinsa yana da ainihin gyambo ta ko'ina ya zo ya yi limanci ga mai lafiya jikin shi akwai jambuna akwai ciwuka a jikinsa ya zo ya yi limanci ga mai lafiya shi ma wannan makaruki ne amma fa in yayi yayi wa da limancin wanda ake kyaman shi mutane ba sa san shi an gane wannan ko ana kyaman shi saboda shi sallah abu ne wanda yake da alaka da addini in ya zama to mutane suna kin shi to a kan bai suke kin shi ila suna kin shi ne saboda yana da wasu ɗabi'u marasa kyau in ma ya zama yana da girman kai ko yana da jiji da kai ko kuma ya zama to yana da alfahari akwai mutum za ga yana alfahari da iliminsa ko alfahari da wani matsayin da Allah ya bashi ko yana da jiji da kai yana ganin ya fi kowa ko yana da girman kai inda ya zama to yana da wasu ɗabi'u marasa kyau da suka hukunta mutane su kyamace shi to wannan makaruni ne limanci ga mutane amma ba in yayi limancin limancin yayi to kai ma ya zama to ana kyamanka dole sai kai limancin sai ka hakura ka zama mu ba dole sai kai limanci ba ka hakura ka zo kai ma ka zama mai bi na'am na'am wa yukrahu lil khafiyyi wal aqlab an karhanta ga dandakakke hmm. mutumin da aka dandake shi galiban sarakuna a wancan zamanin sun kasance suna da wani ɗabi'a na mugunta wannan ɗabi'a na mugunta shine idan ya zamanto idan ya zamanto misali suna da bawa suna so su rinda aikin bawan zuwa ga wajen iyalinsu tukun kuma suna jin tsoron wani abu zai iya faruwa tsakanin bawan da iyalinsu sai su sa a kamo wannan bawa su dandake shi a cire masa 'ya'yan marina in an cire mai 'ya'yan marina to shi ne wanda za a dinga aike wajen matan shi matan sarki saboda kare je wajen matan sarki wani barna ya faru kaga wannan ɗabi'a na rashin imani abinda kai ba za ka so a aikata gare ka ba ka aikata ga wani ɗan adam kada anan wajen an lalata mishi rayuwa har abada ba a tunanin zai yi aure an gane wannan ko to an karhanta ga dandakakke an gani to irin wayan nan ba an same su wai su ne su ne sarakuna na musulunci kuna ganin wannan bai daga cikin hikimar da ya sa Allah ta'ala ya kawo turawa sarakuna na musulunci a wannan zamanin wannan shi ne ɗabi'ansu. za su iya kama mutum namiji su a kama a masa dandaka domin cimma burin kansu sannan kuma idan mutum ya wuce kofar gidansu ya wuce kofar fada da ta yi kuskure ya wuce da takalmi za a sa a kamo shi ba an kamo shi kai dan gidan waye bayan an hukunta shi za a kamo baban shi a hukunta baban sannan ce baban zai yi masarki noma na shekara kaza haka za a zo a sa baban cikin wani wani hali wani saboda dan shi dan shi bai mai tarbiya ba an gani to kana jin wasu ɗabi'u nasu kai kanka za ka gani wani lokaci mutum zai ga matarka sarki zai ga matarka yana so zai ci kawai ka wuce ya karba matarka ba zai ce kawai ka wuce ya karba ba ka da dama ka yi magana in ka yi magana wannan ma laifi ne sarki yana kwace matan mutum saboda ya ga matar kyakkyawa ce yana so kama karya to suna ganin malaman tarihi suna ganin wannan yana daga cikin dalilin da ya sa gara ma baturen yanzu tunda wayannan mutanen suna kiran kansu sarakuna na musulunci amma ba sa dabbaka musulunci a wannan lokacin bayan shi dan fodiyo ya riga ya tafi kuma wasu malamai a wajen masu mulki na kirki sun riga sun tafi a wajen aka zo aka samu miyagun masu mulki an gane suka lalata mulki na musulunci suka kawo gargajiya da zalunci a cikin mulkin sai Allah ta'ala sai kawo yan demokradiyya su kuma su ma yan demokradiyya su suka ba da yanci mai wuce gona da iri yanci mai wuce gona da iri a ba da yancin yin zina yancin kuma yin mai yin luwaɗi yancin kaza yancin kaza yancin kaza har 'yanci mai wuce gona da iri har ma aka shiga haƙƙin Allah shin da wanda zai zama to an takura ma addinin ko bai rayuwanka a takure shi da wanda za a baka yanci wanda in ka dama za ka iya aiwatar da shi ta hanya mai kyau kana zo. wanda ya sauki wanda yanci kaga na yanci yanzu da aka bamu yanci ba ka shi muna karatu ba to in in wancan takura ne abubuwa da yawa sarkin kawai zai iya hanawa kuma ka taɓin kai magana ka shiga uku an gani duk bangarorin guda biyu akwai matsala amma ɗan dama dama ɗan dama dama Shi ne wannan na demokradiyya an gani za a gina masallaci a gina kaza babu wanda zai ma irin wannan kama karya din a kama mutum a ce za a mai menene dandaka wani hasbillah da mai loba mai loba shi ne wanda ba shi da kaciya namiji wanda bai da kaciya shi ma makaruni ne ya limanci an gani in namiji bai da kaciya bai cika namiji ba dan yana daga cikin sunna na ɗabi'a wanda manzon Allah ya ce a ringa yin kaciya to galiban yanzu a wannan zamanin wa'anda ba sa kaciya su ne maguzawa su maguzawa sun waye yanzu su ma suna kaciya an gani to duk mutumin da ba shi da kaciya bakaruni ne to ya za a san bai da kaciya mun zo mun gabatar da mutum ya yi limanci za a bincike shi ne a ce kana da kaciya ko baka da shi to yanzu ya za ya gane balle mu hana shi in har mun gane din kenan, in ba mu gane ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan daga cikin hanyar da ake ganewa tun yana yaro an san tarihin shi ko an san gidansu ba sa yin kaciya tun da an san gidansu ba sa yin kaciya to gashi kuma ya girma ya zama malami to in ana zuwa in ana yin interview ana zuwa zaɓi limamai to bar da shi ba za mu sa shi limanci don mun san ba sa yin kaciya ko shi da kansa ya faɗa da yi kaciya ba Na. da mai murya irin na mata yana da murya irin na mata shi ma makaruyi ne limanci kada a zo a ɗauka cewa a rinka kiran masallacin masallacin abu eh, wani yana wucewa ce masallacin nan mace ke limanci wallahi kullum yana jin muryar mata ashe namiji ne yake da murya irin na mata to makaruyi ne limanci amma ya limanci fa yayi da wanda aka jahilci halin shi ba a san halin shi ba kullum dai ana kallon shi ba a san kirkin shi ko rashin kirkin shi ba an gani kullum dai gashi ana ganin shi amma ba wanda zai iya faɗin kamar mai mutumin kirki ne ko mutumin banza yana nan a tsakiya to irin wannan makarumi ne ya limanci shi ma ɗan zina makarumi ne ya limanci mai laifin nan zina jama'a shin shi yi zina laifin shi yi laifin ko an janyo masa ne to shi ya kamata a zarga a hana shi limanci ko kuma wanda yi zina wanda yi zina to shi yasa wasu daga cikin salaf suna ganin babu laifi limanci nan zina babu laifi an gano wannan ko babu laifi limanci nan zina tunda ba shi yayi laifi waye ka laifi shi babu ruwan shi waɗanda suka yi zinan su ya kamata a tuhuma ba shi ɗan zinan ba kama dai a mazhabin malikiya ya yi wani abu ana kai sajju zariya Allahu a'lam kare mutuncin limancin kare mutuncin limancin idan an bashi limami rafi za a riga kwatanta masallacin masallacin unguwa kaza wani haba masallacin da aka sa ɗan zinan nan masallacin ɗan zinan mana kan san wasu kokarin cin mutunci to kuma ya zama limami zai iya karantar da al'umma zai karantar da tauhidi in ya karantar da tauhidi za a kyale shi ai dole ne ya ringa zagin sufaye mutumin da yake dan zina an gane yanzu jama'a ga wani dan zina yanzu ya ya kira mu wa'en bid'a ne mu yanzu ai dama dole ya kira mu dan bid'a tunda ba shi da asali mu alhamdulillah alhamdulillah mu masu asali ne kowa ya san iyayenmu kowa ya san kaza shi ya faɗi uwar shi shi ya faɗi uban shi kai sannan uwan shi din ma ai ya faɗa mana ai karuwa ce mazanarci ya ce ɗan karuwa za a rika kakin maganganu masu zafi don a ga cewa an bata shi A gani shi da amma jikin salafi a yanzu ne ko iya la wani shehi mara gayi abin da ta faɗa shi ya rantsa da Allah duk nakin sakin zala ɗan zunani ne haka ya faɗa ba a maga an yi zanen ba an faɗa ballanta na kuma a ce da gaskiya fita ina fasa gani to shi ma ba zai wala ya yi da'awa ba ba ba zai yi da'awa cikin je hankali ba zai kawai ke karantar da kuru'a sai ya zama lamun kuru'a amma karantar da akida ya shiga uku sai ya koma gida ya yi kuka ya yi kuka ya ƙara dawowa ya ci gaba eh ba iya zbila da na shari'i ne wala abu tun da kuma bawa ya yi limanci a farilla wai ya zama limami ne, limami na dindindin shi ba makaruhi ne inda malik amma menene laifinsa da ba zai limanci na dindindin ba zai iya cewa zai limanci wata ran da gidan shi ya tura shi gona ya ce ka yi sauri ka wuce gona yau ba za ka yi sallah asuba a masallacin ka wuce gona a gane mai gidan shi na da karfi a kan shi zai iya sarrafa shi yadda ya ga dama an gane ku ikhtilafin nafila sabanin nafila inna la tukrahu bi wa'ilin minhum ba lalle ba a karhanta da ɗaya daga cikin ba ba a karhanta ɗaya daga cikin ba amma kuma an manta ya manta akwai mace fa da ya kawo ko? yanzu mace ba makaru ba ne ta yi limanci a nafila mace za ta yi limanci a nafila za mu bita ba za mu bita ba za ta yi ba ya eh? kafiri shi mago a ina kawo kafirin ai ba kai ba can baya ne ne eh. to kaga kafiri ya ambaci kafiri ya ambaci mace to kaga in an ce za su yi limanci ba za su yi ba in abu za ka yi limanci za mu bita mu za mu bita ba za mu bita ba wani ya ce salafiya za mu bita dama salafiya ta ce abu mace yan zahiriya ne yan zagiriya kamar kamar ibn hazm ke da ra'ayi cewa baka na iya limanci Allahu a'lam ba shi da dai hujja Na shi abin da ya shafi wurin kaciya ne wanda yake gari ba a masa da kuma guzawa sai da ya je ma to ta faɗi ko ko za a iya masa alƙawari za a iya yi sai dai kawai dole a ga al'auran shi ne shi wanda zai yi lalura ne kama a mai wannan abun eh? Eh? wani gargajiya ma ana iya yi لذي أنا أنا كلو أنا كلا الأورا كان ربع ربع الأورا واجبي نعم إيه أز أي شيء زي ده مين مين دبا زي زي أفهم ده شو ده هو أبدا ما تجد مين يتجي يا دنس بس أبغى يفارق شكا زي سوري يصير زي زاوي بسم الله الرحمن الرحيم wani ya ce wadda ya ce ta zina amma ta hada shi al-qur'ani ko ni mazan ce zina wadda ya ce ta zina ta hada shi al-qur'ani sai dan shi ya gani yana so wani sai mahaifin ya ce ina an gani ni ma zan ce ina dalili saboda tsare dangantaka hmm, zuri'a hmm. domin mutane ba sa mantuwa ce ai matar da ya aura din nan mahaddaciyar qur'anin nan izra ce saboda kare mutunci na ainihin wannan gida naka ka hana ba ba baka san yanzu nan ba san samu ƙwarya ta ƙwarya sai a nemo ɗan zina akwai ɗan zina a haɗa su ko mu liƙa ma albalin ce mutu ne kirka kan zama liƙa mai sai da in salafiya ta sai mu ta je wani gari can da gaban na zariya yi na a zuwa wannan ra'ayin su ne kuma can daban wai suna kyamar liman saboda bai hada sallah kaga to wajen za su kyamace shi to sai zama to ba sa san shi to shi ya ringa haɗawa mana ɗan sharaɗin haɗawan ya cika shi kuma wani caji yake yana shi ya haɗa sallah in dai sharadi ya cika mm. ya haɗa musu an gane Allah yana son in ya sauƙi abu ai amfani da wannan sauƙi amma in sharadi bai cika ba kada ya bi kare zama dan abu ya rima sha kiɗa wasu mutane suna so kawai da zarar an ɗan ga wani alama ko da sharadi bai cika ba kawai a yi sauri a haɗa sallah kuskure ne na'am alayhiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويبطل التيمم بما يبطل به الوضوء taimama taimama yana baci da abin alwala ke baci da shi menene alwala ke baci da shi riji ko sai mame wani wajen sannan samuwar ruwa kafin sallah a samu ruwa kafin sallah mutum ya yi taimama. zai yi sallah kenan sai ga mai sai ga ruwa to samu wannan ruwa automatic ya fata wannan taimama shi ne kari sai dai in ya ji tsoron cewar lokaci da aiwatar da ruwa yana gani in ya ce gashi ya yi taimama ya kama hanya zai je masallaci sallah sai ga ruwa ba an ce taimama ya ɓaci ba to amma in yace zai amfani da ruwan lokaci zai wuce in yace zai amfani da ruwan lokaci zai wuce misali a ce yayi latti ne kamar sallar la'asar ne wato ya farka yanzu ana la'asar karfe nawa a lokacin da wai lokacin na wucewa za mu ce ana yi hudu da minti goma misali ai duwannan muktari ne a yaushe ne lokacin shi ke wucewa a yi magarana ta faɗi a ce kamar shida da rabi ana yin sallah ne kamar na ana sallah magariba shida da rabi da minti biyar go to shida da rabi ko shida da minti kusa shida da minti eh ko shida da rabi haka ko shida da rabi da minti biyar mu doka shida da rabi kawai ya riga ya sayo ma zai yi sallah kenan sai aka ce mai an samu ruwa a nan wajen yana ganin cewa in ya ce zai koma ya sake alwala ya bar taimaman nan rana za ka faɗi yanzu ya za a yi rana za ka faɗi shi kenan sai ya haƙura da wannan alwalan ya je yi sallah da taimama haka nan an gane ko? na'am idan ya ga ruwa yana cikin sallah ba yana cikin sallah sai aka ce an kawo ruwa sallarsa ba ta bace ba zai yi taimama da wuri mai tsarki mene ne wuri mai tsarki shine turbaya da dutse da yashi da kuma dukkan juzugi na ƙasa dukkan juzugi na ƙasa gaba ɗaya zai amfani da shi matsanta da wama akan siffanta dukkan yi na ƙasa matsasa da wama akan siffarta na ƙasa ɗin lam tugayyirha sana'atu adami wanda sana'ar ɗan adam bai canza ta ba sana'ar ɗan adam bai yi mai ba bai canza ta ba hmm. ta hanyar ya ake canza ta dafawa hmm. idan ƙasa aka dafa shi hmm. ko dutse aka dafa shi aka canza fasalin shi daga yadda yake to shi kenan wannan abin tunda an canza shi daga yadda yake sannan dan adam ya taba shi to ba za a yi tsayoma da shi ba yanzu kamar bulo bulo da ake amfani da shi yanzu wajen gini na zamani shin bulo a mazhaban malikiya za a yi tsayoma da shi saboda sana'ar dan adam ya canza shi ba za a yi ba misali to haka nan bulo na kasa ba na ƙauye wanda muke amfani da shi shi ba na dafawa ko ba a dafa ko wani na shanya shi ne a rana Sana ko da ake gabawa babu ko a wai na ƙauye na mutanen ƙauye wanda ke gasawa na ƙauyen ko na ƙauyen in dai wanda ake gasawa ne amma in dai zama su ƙasar ne zalla ba a canza mai halitta ba to babu laifi za a iya tayo ma kan shi na? miji? e eh, kaga kashin shanu ya mai tsarki ne kashin shanu wai wani ana haɗa shi da kashin shanu kashin shanu na da tsarki kuma kashin shanu yana da yawa sosai akan ƙasar annazir kalma'adu idan ya zama to ɗan kaɗan ne kashin shanun kashin shanun gida yana ƙara mai ƙarfi ba komai misali amma kashin shanun ya fi yawa to kaga yanzu ba za a yi taimama bane akan ƙasa za a yi taimama ne akan kashin shanu yanzu haka bai halatta ba na yaya kashin shanu da ba a sosai kuwa kuma ba za a maliki a kashin shanu da tsarki ne kuma yana wani gobe yauwa wanda ya zama to sana'ar dan adam bai canza shi ba kama hmm. a mazhabin hanafiya su wannan hadisi da ke cewa a said wa zu'ul muslim fa in ya ci al-ma'a ashara sinin hmm. fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha hu yumisahu basharatahu wato waje shine shine ainihin ruwan alwalan musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma idan ko shekara nawa ne bai samu ruwa ba to zai iya yin amfani da waje ya yi taimama wannan sa'id a wajen abu hanifa duk abin duk ƙasa da kuma abin da ƙasa ya tsirar ƙasa kamar dutse yashi a laka taɓo duk da irin wayannan abubuwa duk gaba ɗaya sa'id ne shi kun gane wannan kuma yanzu idan ya zuwa a a ahalafiya ko da ainihin an canza mai halitta ko da sana'an dan adam ya canza shi ma damar asalin shi sa'id ne za a yi amfani da shi yanzu kamar wannan ta'id sa'id ne inda inda a wajen hanafiya za ka iya amfani da ta'id ka yi yoma a gane mutum ya zo mutum ba sai ya je ya yi yoma a can ba a masallaci kawai zai yoma ya kawai ya sallar shi kamar bishiya wasu daga cikin hanafiya suna amfani da maganar bishiya cewa ƙasa ne tsarar da shi an gane wannan ku shi ma za a iya ma kan shi a inda ba a jiki an gani to duk abin da koda koda bulo ne wanda sana'ar dan adam ya canza shi a wajen hanafiya za ka yi amfani da shi amma maza ba malikiya ba a yi na'am na'am yace ah, wato rawa amma turbaya ya fi a mazhabin malikiya turbaya ya tun za ka yi taimama fiye da wani fiye da yashi fiye da dutse fiye da kaza fiye da kaza an gani shi kuma a wajen shafi'iyya fa dole ne in za ka yi ma sai da turbaya imamu shafi'i ya ce ba a ma da yashi ba a ma da dutse ba a ma da kaza dole sai ya zama to ainihin mai turbaya saboda zahirin hadisin nan da ya zo mutabakun alai wa ju'ilat turbatu halana tahuran idza lam najid al-ma an sanya turbayanta ya zama to mai tsarki a gare mu in ba mu samu ruwa ba sai imamu shafi ya tsaya kan turbaya su kuma jumhur malikiya hanafiya hambaliya suka ce aini a sa'id mai ma'anar sa'id kullu ma sa'ida ala wajen arz duk abin da ya tabbata akan fuskar ƙasa turbaya kaza kaza kaza sannan kuma sun yi amfani da wasu ƙara'in da wasu hadisai wanda suka nuna zamanin manzan Allah ba wai kawai an yi amfani da turbaya ba ne na'am sakamakon zahabar su ya fi inganci mazhabar jumhur hanafiya malikiya hambaliya da sauransu shi ya fi inganci a wannan matsala allahu a'alam na'am wa salam mutumin da ya ajiye azumi wato ana bin shi azumi da rashin lafiya ko ko kuma mace tana da ciki kuma ana binta azumi an gane lokacin tana da ciki sai ya zamanto cikin ya hana ta yin azumi har ya zamanto wani ramadan ya shigo to a maza ba malikiya idan mace tana da ciki sai ya zamanto ta ajiye azumi har ya zamanto ta haihu sai sai ta kace har wani ramadan ya fito a wani ramadan ya zo ba ta rama ba su malikiya suna ganin cewa wato za a ci taronta za a ci taron matan farko idan ramadan ya halatto gab da ramadan tana so ta rama ta yi sakaci to ta rama din amma za ka bayar da mudin namu kullum in za ka rama ta rama in za ta bada da mudin namu kullum in ta rama ta bada mudin in ta rama ta bada mudin nabi amma mazhaban shafi'iyya da hanabila da kuma zahiriya suka ce a ina aka samu a bada wani abu al'asalu bara'atu zimma min al-huquq wal wajibat illa bi dalil asali wuyan mutum ya kubuta daga duk wani haƙƙi da kuma duk wani wajibi sai da dalili yanzu cewa dole sai an bada wani mudinabi Allah ne ya faɗa a'a manzo Allah ne ya faɗa to ya za a yi wani ya dora maka abinda Allah bai dora maka ba a imam malik ne rahimahullah ta hanyar ishihadin sa sadu zari'a domin kada a yi wasa da azumi saboda idan ba a sanya wani dan tara ba za a ringa wasa da azumi to sai suka ce to amma kuma ai taron nan wato an zo an kawo wani abu da ba Allah ya dora maka ba ya yi ishtihadi amma sha Allah yana da lada biyu yana da lada ɗaya in ya yi kuskure in kuma ya dace yana da lada biyu to amma a nan wajen kaga ba a dace ba to babu dasin da ya ce a yi na ba gane sannan kuma shin ramuwan azumi wajibun ne alal faul ko wajibun ne alal taraki ramuwan azumi wajibi ne karama da gaggawa kuma wajibi ne akan jinkiri in an ce wajibi ne da gaggawa yaushe ne gaggawan shin bayan sallah in sallar idi ne sallar idi babba bayan sallar kwana uku nan take ko bayan sallar kwana hudu nan take sai na fara ramawa in gaba dan kace wajibin alal faul zai zama to bayan sallar kamar in sallar idi ne uh, karamar sallar kwana ɗaya ne dama aka hana mu yi azumi washe gari kawai dole ne rama washe gari kawai zan rama in fara ramawa in har na yi jinkiri na yi laifi shi akwai haka to kila su ce to ai jinkirin shi ne kada ka yadda wani ramadan ya shiga ta ce wane ne ya kawo wannan nassin da wani dalili cewa kada ka yadda wani ramadan ya shiga eh wasu malaman usulul fiqh suna ganin ramuwan ya kamata ya zama da gaggawa ne suka kawo wannan sai kuma akwai malaman da suke ganin cewa wato wannan ramuwar ramadan wajibu ne ala tarafi kuma sun kawo dalili suka ce aisha radiyallahu anha wani lokaci ana binta azumi an gane ba ta samun damar rama azumin sai sha'ban saboda manzo Allah yana buƙatar ta a lokuta tana hakura da azumi gaba daya sai sha'ban to inda wajibin ne alal fawri ya kuce gani ana gama wancan dole ne ta rama shi to akwai nusur da yawa da suka nuna ramuwan azumi ba dole bane babban abin da ake so dai ga azumi karama dai ana bin ka dai wannan azumin an fi so karama da gaggawa amma dan kayi jinkiri ba laifi ba ne so babu nasu da ya nuna dole ne kaza ba a so da ya yi wasa mutum ya mutu bai rama wani azumin ba na eh. Na. Na. zai yi wata ta kan dare kuma zai iya yi wa shi maza Allah rabon kwana ba dole bane a kan shi turji man sha min hunna wa tu'wi ilayka mimman sha na'am babu man la yarfa'u zakat babu wanda baya bada zakka na'am li khamsatin ja'at bi ghairi shakkin la yarfa an zakatuhu al-muzakki li khamsatin ja'at bi ghairi shakkin wato ga mutane biyar ya zo ba tare da shakka ba la yarfa'u al-muzakki zakatahu ilayhim kenan me a gane mutane biyar ya zo ba tare da shakka ba mai ba da zakka ba zai ba da zakka zuwa gare su ba kai mai ba da zakka ba za ka ba da zakka ga waɗannan mutane biyar ɗin ba ga sanar daga cikin su akwai kafiri bawa na bin shi kafiri daga akwai kafiri ba a bada ga kafiri sai ya zama to wal mu'allafati wal mu'allafati wanda ake lalashin zuka zuciyar shi saboda yin imani wato ana ganin kamar in an bi shi a hankali zai iya musulunta yanayinsa to a hankali a hankali ana lallaba shi to wannan babu laifi a wajen wasu malamai a bashi zakka a gane wannan ta dama mu'allafati qulubuhum kashi biyu ne akwai wanda bai shigo musulunci ba amma ana ganin ga mafiyarin jahin zato in an lallaba shi zai shigo na biyu kuma wato ya musulunta amma musuluncin bai yi ƙarfi ba ana ganin in an kyale shi ba ba a wadata shi in yaji yunwa zai iya koma inda ya fito to irin wannan sai a dinga sakan mai kuɗi domin ana ganin cewa wannan in an bashi kuɗi ya yi ƙarfi a cikin addini daga baya insha Allah ya fahimci addini da kyau ba zai fita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba mutane kuɗi dan su musulunta akwai wani ba kauye wanda manzan Allah ya ce mai ya musulunta ya ce sai annabi ya bashi wani abu annabi ya annabi garken dabbobi gaba ɗaya annabi ya ce ya tafi da su ya bashi mutumin nan ya tafi a rude ya tafi a rude ya je wajen kabilarsa yana cewa ku yi sauri ku musulunta lallai Muhammad yana ba da kyauta kyautar da inda ya baka in ya baka wannan kyauta ba za a ƙara tsoron talauci ba in ya baka wannan kyauta ka fi karfin talauci a yi sauri a musulunta saboda ya ga kuɗi nan take ya fara da'awa to kaga shi irin wannan in an san cewa in an ba da kuɗi kuɗin zai zama dalilin da mutum zai musulunta kuma ya tabbata ya ƙarfi a musulunci a bashi an gane wannan ko kenan da'awa musamman a wannan zamanin da'awa na buƙatar kuɗi kuɗin halal kada mutum ya ga an ce da'awa na buƙatar kuɗi ya je ya kwaso yake haram yake halal don ya yi da'awa a'a da'awa na bukatar kuɗi amma na halal a gane in har baka da kuɗi a wannan da'awa da'awanka zai zama to a wannan zamani zai zama to da kasashe wa iyaz billah wal munfiq al da ko mai barna mai barna al ah, mai al mubazzaranci da dukiya Maɓallaci, mai barnan dukiya asafi wawa wanda zai zo ya ga ana biki ya ta watsa kudi ana ana wawa su irin wannan wawa ne shi irin wannan mutumin da zai zo ana biki yana watsa kudi yana wawa su ana kwashewa idan ya rasa kudi ya zo muka gashi ya talauce ba bai bashi zakka saboda wawa ne bai san darajar kudi ba yanzu ina farin ciki da daga irin yadda efcc ya kama mutane da ke bannan dukiya akwai wani mataki da in kana ɓandan kuɗi yanzu ana iya kama ka a kulle ka baka san darajar kuɗi ba an gane wannan ku kuɗin da ake shan wahala a samu ga wani mutum zai zo ya taɗi ba yana ba karuwai yana ba matan banza yana zuwa yana caca da shi in ka san mutum ɗan caca ne shi mutum mazinaci ne yana ba mata wawa ne shi ya ringa yana wa mata liƙi da shi to ko da ya talauce ba za a ba shi zakka ba an gane wannan ku shi ne mubazzir Allah ya ji kamala ba guri yana cewa irin wannan mutumin wawa ne ya kamata ya zama mahjuri bi na mahjuri a karɓi kuɗin shi a riƙe hukuma ta yi a kan, ta riƙe account ɗin shi ya zo ya rika bayanin duk abin da zai siya sai a bashi kuɗin kamar yadda karamin yaro zai ce baba zan sayi wani abu sai an bincika an ga mai za ka siya in abin da za ka siya ya dace sai a ba kuɗin in bai dace ba a hana to shi ma a mai da shi kamar karamin yaro da mahaukaci ko wawa irin wannan katon mutum shi da yara to sai a mai hajaru yana da kuɗi a account zai zan sai kaza sai abin zaka siya sai an duba abin da zai siya in ya cancanta a bashi kuɗin shi in bai cancanta ba a ce a'a kamar wannan abin sai nan gaba ko kuma bai dace ka siya wannan abin ba a gani to irin wannan mutane haka ya kamata a yi musu wa iyaz billah sai daga cikin yare wannan sai ta nema a bata amma da ne dinga zuwa ana karba a wurin an ba da yare hmm. sai ce a bata da za ta dinga kwanta ka ga ta ba karfin shi ne za ta kontroli? Eh, ta da hankali ta amma kuma sun ce tana da hankali amma ta fi karfin shi in yanzu ya ce ka ba shi kudin ya za a yi na'am na'am ثم الذي sannan wannan wanda ake ciyar da shi bin hukumi da hukuncin kotu wannan wanda ake ciyar da shi da hukuncin kotu wanda shari'a musulunci ya ce a ciyar da shi wane ne wannan a gani duk wanda ake ciyarwa da duk wanda shari'a ta ce a ciyar da shi da hukunci na kotu an gane wannan wato ba a bashi zarka kamar wawa matar mutum ko matar ka dole ne ka ciyar da ita ko da ita multi biloniya ce ita sannan kuma mahaifiya idan ba ta da shi idan mahaifiya tana cikin wani hali ko mahaifi kuma dole ne ka ciyar da su amma in suna da shi ba ba dole ba ne sai dai ka ciyar da su ka kyautata musu don neman albarka ko sannan sai ɗa dole ne ka ciyar da ɗanka to wa'annan wanda dole ne ka ciyar da su an gani a ce. ba dole ba ne ba za ka ba su zarka ba mutum bai ba matan shi zarka amma mace za ta ba mijinta za ta ba shi don ita mace ba dole ba ne ta ciyar da mijinta in tana da kuɗi tana iya ba shi zarka sannan iyayenka ba za ka ba su zarka ba zan dole ne ka ciyar da su ba su da shi haka nan ainihin wa yaranka to wa'annan gaba ɗaya ba a ba su zakka na? ko da yana zaman kashi, in bai da shi za ka da shi? Eh. ba zo da bane ka ciyar da shi na eh mutum zai a zai kuwa ba? mace ba mutum ba mace ba mutum ba ce ai zakka ana ba da namiji ana ba mace ne ana ba su inda ba ta da ke da fukara ne na ba mace fukara na

to amma dai inda misalin ba ta da shi in ba ta da shi zai iya za a iya baka eh lokaci ya lokaci ya tafi na'am muka tsora kwata bai sun sannan sai mawadaci na ghairu masarri ilai wanda wanda bai matsu ba mawadaci wanda bai matsu ba an gani eh mawadaci wanda bai matsu da zakka ba a ba shi zakka mutum na da kuɗi an gani bai matsu ba sai ka ba shi kamar yadda wasu suke yi za ga wani masu yan kasuwa sai ga wani ya a cikin ɗan ɗayan shagonka yaran shagonka wani wani ya mallaki miliyan goma amma kuma duk shekara sai an bashi zakka yana da miliyan goma sai kaga an ƙara mai miliyan biyar an ƙara mai kaza sai zama zakkan kusan ana yana ba yaran shagon shi ne kuma yaran shagon su ma masu kuɗi ne za su iya ba da zakka kuskure ne wannan an ce ne a ba talaka a wanda ba shi da shi in sha Allah subhanaka allahumma obi hamdi a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu